Wannan kwamiti mai kunshe da jami'an 'yan sanda daga shiyoyi guda shida na kasar ba a bashi wa'adi ba, sai dai amma su feto janar Suleiman Abba ya kalubalanci mambobin da su yi aiki ka'in da na'in domin samo hanyoyin da za a shawo kan matsalolin saboda a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Conduct assessment of communal clashes within the country and make recommendations to the Inspector General of Police on the role of the Nigeria police in providing security and uh, public safety in troubled areas. Shi kuwa sakataren kungiyar Miyatta Allah Cattle Breeders, Baba Usman Ingezarma, ya yaba da wannan yunkuri da ma waɗansu matakai da gwamnati ta ɗauka wajen ganin an keɓe wa fulani makiyaya dazukan kiwo ga abin da yake cewa. Fito da wannan manufa da gwamnatin tarayya ta yi na keɓe wannan kuɗi naira biliyan ɗari don a gwada keɓe fulani guri guda su daina wa'annan tafiye-tafiye yana da kyau a fara shi kuma tattare da shi akwai wayar da kan fulaninmu da ilmantar da su su gane manufofin gwamnati su kuma fahimci alfanun da yake ciki kenan kana goyon bayan a tsugunar da fulani wuri guda ina goyon bayan a tsugunar da fulani wuri guda amma ba yanzu a gaggauce ba abu ne kamar yadda na faɗa madina abu ne wanda zai ɗauki tsawon lokaci amma fara shi yanzu yana da kyau in aka fara suka gani suka fahimta su kansu ai suna son su zauna guri guda kamar yadda kowa ke zaune suna son ya'yansu su yi karatu kamar yadda ya'yan kowa suke suna son su sha ruwan famfo suna zaune guri guda kamar yadda kowa ke sha suna son su ga wutar lantarki suna son abubuwa na jin daɗi su ma yan adam ne masu rayuwarsu ya ci gaba amma ba da wuri yanzu ba abu ne wanda tun da an ɗauke shi al'ada ne kuma kiwon dabbobin suna buƙatar ciyawa da ruwan sha idan babu dole za a tafi nema yana da kyau a tsara shi yanzu amma keɓe su ga baki ɗaya a yanzu ai abu ne wanda zai yi wahala ba zai mayu ba Mambobin wannan kwamitin su ne mukaddashin sufeto janar Christopher Dega, Muhammad Jinjiri Abubakar, Adiola Adeleke Adeniyi, Felix Osita Oyana, Yahaya Garba Ardo, Mbu Joseph Umbu, sannan kwamishinan 'yan sanda Rashid Akintunde shine zai zama sakatare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.